الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه والنزاع الحادث بعد إجماع السلف قطع قطعا كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيدة المعلومة وإجماع الصحابة بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال إنه خلاف الإجماع وإنما يرد بالنص وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع فمثل هذا مبني على المقدمتين إحداهما العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر, متعذر الثاني أن مثل هذا هل يرفع النزاع في قول مشهور فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة ولم يرد, ولم يرد نص على خلافه ونزاع المتأخرين لا يمكن القول به لأن كثيرا منه قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه ومخالفة إجماع السلف قطع قطعا وأيضا فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه وقد بسطنا في غير هذا الموضوع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن وأن قطعهم أخف من خطأ المتأخرين وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفشح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 da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna 21 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bainal haqqi wal butlan واللفر شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى ونشين درس من ثلاثين تقوس أتكين وانا للتافي ما ليكتشا وإذا, وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغة آه، وعندما تكيد الأباء إلى التاوى سجارة لم يكن بمجرد أقويوني أقوماد أكثاء أقول أتشريتا لم يكن بمجرد ذلك هذا سكي أن يجعل مما كن يجعل أن يجعل وإذا ذكروا نزاع المتأخرين إذا كما su waɗannan malamai waɗanda yake magana a kansu waɗanda ya yi magana a kan cewa ba su ƙoshi da ilimin alkur'ani da sunna ba sun gina maganganunsu ne a kan ra'ayi a kan doron hankalinsu ba tare da sun yi bincike a kan abin da yake a littafin allah da sunar manzo ba ce to idan suka zo suna tattauna matsala wa iza zakaru ni za al na, idan suka ambaci sabanin malaman malaman baya-baya wato 'yan baya-baya lam ya bi mujarradi zalika an yuj'ala hadhihi min masail al-ijtihad to wannan sabanin kawai shi kadai ba zai sa a sanya waɗannan mas'aloli su zanto daga cikin mas'alolin ijtihadi ba allati yakunu kullu qawlin min tilka al-aqwali sa'igan lam yukhalif ijma' wanda za a iya daukan kowace ɗaya daga cikin waɗannan maganganu ta halatta ko kuma magana ce ta daidai wacce ba ta saba wa ijma'i ba li'anna kaseeran min usulil mutaakhirin saboda da dama daga cikin ka'idojin malamai yan baya-baya muhdathun mubtada'un fararrun ka'idoji ne sababbi fil islami a musulunci masbuqun bi ijma'i salafi ala khilafihi ijma'in magabata ya riga ya gabata akan sabanin wannan ka'idar tasu والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا دول تجاهية لذا أزول إتبايا مقباتا سني إجمائي توانا تبس ينكي كسكوليني كخلاف الخوارج كمر سابانا دا خوارجا واتكزول شي والرافضة كو رافضاوا والقدرية كو قدراوا والقدرية قدراوا نتبع قدراوا مكاتب yan kadariya wato mu'tazila wal murji'a da murji'awa mimman qad ishtaharat lahum aqwalun khalafu fiha an-nusus al-mustafizati khalafu fiha an-nusus al-mustafizati daga cikin waɗanda suke da wasu maganganu ko aƙidu waɗanda suka saba wa nassoshi masu yawa sanannu wa ijima'ar sahabatu suka saba wa ijma'in sahabbai bi khilafi ma yu'rafu min niza'i salaf sabanin abinda aka sani na sabanin wato magabata fa innahu la yumkinu an yuqala innahu khilafu al-ijma' to sabanin magabata ba za a iya kiran shi saba wa ijma'i ba wa inna ma yuraddu bin nass sai dai a mayar da shi ko a yi raddinsa da da nassi abinda malam yake cewa anan shine malamai waɗanda suka zo suke gina bincikensu da fatoyinsu da ra'ayoyinsu akan tsurar ra'ayi akan tsurar tunani da hankali ba tare da komawa a koyaushe zuwa ga littafi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ba tare da sanin maganganun magabata ba sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina waɗanda su ne waɗannan alƙurunus salasatul mufaddala wato alƙarnai al'ummai guda uku da aka fifita su wato aka ambaci falalarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci falalarsu ce to waɗanda suke gina bincikensu akan irin wannan ya ce to ko da za su zo da saɓani su ce malamai sun saɓa wani mala ya saɓa wani malama kaza ya ce malam wani ma kaza ya ce su yi kai to saɓanin malamai da suka zo 'yan baya-baya waɗanda ba sa cikin alƙurunin salasatul mufaddala waɗanda suka zo bayan ƙarni na uku wanda suka zo a ƙarni na hudu har zuwa ƙarshe waɗanda suna ake kira almutaakhirun to koda sun kawo maganganunsu akan wata mas'ala to ba zai yiwu ba kawai idan sun kawo wannan maganar shikenan a ce wannan magana ai tsauli ne wanda yake sa'igan lamu yukhalif ijma'a magana ce wacce take daidai bata saba wa ijma'i ba wato idan ya zanto akwai maganar akwai maganganu na magabata akwai maganganu na tabi'ai a sahabbai akwai na tabi'ai akwai ko na atba'u tabi'ina sun yi magana akan wata matsala duk kuma magana su tana tafiya akan wani eh, abu guda daya dukkanin su suna nuna wani abu guda daya sai wasu suka zo daga baya sai suka saba to ba zai yiwu ba a ce wannan da suka zo daga baya suka saba wa maganganun sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina a ce su ma maganganun su ijtihadi ne a ɗauke shi daidai yake da saɓanin da waɗancan za su yi inda waɗancan sun tafi akan wata matafiya sahabbai sun tafi akan wata fahimta ko tabi'ai sun tafi akan wata fahimta wasu daga baya sai suka zo da tasu fahimtar ba za a ce su ma tasu fahimtar a ijtihadi ne su ma malamai ne suna da ijtihadi suna iya yin kokari su gano hukunci saboda haka su ma a dasa maganganun su a matsayin saɓani a ce shi ma wannan maganganun nasu waɗannan maganganun nasu za a iya ɗaukan su a matsayin maganar da za a bata muhimmanci kuma a ce ba ta saba ijma'i ba malai ce wannan ba zai yiwu ba li'anna kafiran min usulil mutaakhirina muhdathun mubtada'un fil islam saboda yawancin malamai da suka zo daga baya baya sun zo da wasu ka'idoji waɗanda a kansu suka rika gina wasu hukunce-hukunce ko wasu ra'ayoyi musamman ma abin da ya shafi abin da ya shafi aƙida domin waɗannan maganganun yawancinsu yana fuskantar da su ne akan babin aƙida duk da cewa a babin furu'a ma akwai wannan a babin furu'a a babin ibada da hukunci-hukunci, akwai wannan matsalar amma a nan yana ɗauko magana ne akan aƙida to sukan zo su gingina wasu ƙa'idoji ƙa'idojin nan duka ƙa'idoji ne sababbi wanda musulunci bai san da su ba sahabbai ba san da su ba tabi'ai ba san da su ba atba'u tabi'ina ba san da su ba kamar misali a abin nan a ilm abin nan a ilmul kalam dalilul a'rab ce dalilul a'rab duk wani abu da yake karbar sifa to farare ne don haka Allah ko ba farare bane don haka babu wata sifa da yake karba duk wani abin da ya hullu fihi arab fa huwa hadith shine suke da ne suka kore wa Allah sifofinsa to kaga wannan kaida ce ma anzalallahu biha min sultan ba ta da wata abin nan ba ta da ba ta da ba ta da wata kaida kamar a ce a kore wa Allah hayyizi Allah ba mutahayyiz bane saboda wannan kaidar ta kore wa Allah hayyiz jiha sai a ce to Allah bai daidaita kan al'arshi ba kuma ba za a ce Allah yana sama ba saboda saboda ka'idar ubangiji subhanahu wataala ghairu mutahayyiz to kaga wata ka'ida ce wacce ma Allah bi hannun sulban to ire-iren waɗannan ka'idoci waɗanda su suka kirkiro su da suka kirkiro ka'idojin kuma sai suke jayayya akan wasu abubuwa da ake faɗa na sifofin Allah to shine ibnu taymiya ce wannan abubuwan da suke faɗa maganganun su ba za a ɗauki maganganun su a matsayin wani sabani ba na ijtihadi wanda za a ce sa'ib ne ya halatta a samu irin wannan sabani ya ce saboda saboda ka'idojin da suke ƙirƙirowa ka'idoji ne waɗanda suke ma an Allah ba su da asali muhdathun fararru ne mubtada'un sababbi ne fil islam a musulunci masbuqun bi ijma'i salafi ala khilafihi sabanin abin wato ka'idoji ne waɗanda magabata sun riga sun riga tuntuni sun yi ijma'in da ya saba ma wannan ka'idar su duka maganganun sahabbai tabi'ai asba'u tabi'in al-qurunus salatu al-mufaddala din nan gaba ɗaya suna tabbatar da Allah ulullahi babu wani wanda zai kawo maka wato wata wata magana ɗaya daga cikin maganganun sahabbai ko tabi'ai ko asba'u tabi'ina wanda baya tabbatar da Allah cewa Allah yana sama babu shi babu shi kaga ijma'i kenan sun yi ijma'i akan magana ɗaya to sai wani ya zo da wata ka'ida ita kuma ka'ida na sai ta ci karo da wancan ijma'i kaga wannan ka'ida ba su samu gurbin zama ba ba su samu to duk wanda ya ya dauki littafan mutakallimun ahlul kalam zai ga suna suna gina dukkan maganganun su ne akan wasu ka'idoji wannan ka'idar su suka kirkiro ta da suka kirkiro su sai suka gini akan ta to amma kuma magabata kuma duk maganganun su sun saba ma wannan ka'idar to kaga ba za a dogara da wannan magana ta shi shine abin da ibnu taymiya yake cewa an bi anna kaseeran min usul al mutaakhirin muhdathun mubtada'un fil islam masbuqun bi ijma' salaf fararran abu ne duk wani fararran abu a musulunci kuma abin mayarwa ne abin jefarwa ne abin ayi watsi da shi ne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wani ya wani abu wanda baya cikin musulunci fa huwa rad an mayar masa da wannan abu sauraka duk wata ka'ida da za a gina ta babu ita a wajen ta ci karo da abinda magabata suka tafi a kansa wannan ka'ida ta banza ce ya ce wani za'ul hadisu ba da ijma'is salaf duk wata jayayya da za a zo a yi kawo ta daga baya bayan magabata kuma sun haɗu akan wani ƙauli ko wani ra'ayi ko wata fahimta wani kuma ya zo da wata jayayya a zo da wasu ra'ayuka daban-daban bayan na magabata khata'un qat'an ce wannan kuskure ne yanke wato babu kokonto a bisa kasancewar wannan kuskure ne wannan saboda shimfiɗa da ya riga ya gabatar a baya tun daga kan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna nagartar al'ummar da ya rayu cikin ta sannan waɗanda suke biye da su sannan waɗanda suke biye da su da kuma ilimin da yake ciki wato ya yake tare da waɗannan al'ummu uku na sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina waɗanda duk suka zo bayan su to ba su koshi da ilimi kamar yadda waɗancan suka koshi da shi ba domin waɗancan sun su kusa da nurun nubuwa hasken annabta kuma ana ƙara nisa wannan haske yana ƙara dishewa har aka wayi gari cikin duhu kirin zulmatun ba zuwa fauka ba to kaga wanda yake tafiya a cikin haske zai zama daidai da wanda ke tafiya a cikin duhu ba za su zama ɗaya ba wanda ya kwankwaɗe iliminsa daga ma'aiki sallallahu alaihi sallam kai tsaye zai zama ɗaya da wanda ya zo daga baya ko wanda ya kwankwaɗe iliminsa daga gurin wanda ya kwankwaɗa daga ma'aiki sallallahu za su zama ɗaya daga wanda ya zo daga baya to saboda waɗancan iliminsu ya fi nagarta ya fi inganci sannan tsoron allah da yake cikinsu ya fi wanda yanzu ake da shi ko wanda ya zo daga baya shi yasa annabi daga ƙarshe bayan ya faɗi alƙurunus talata ya ce sun ma yafsul kazin wanda yake nuna cewa addini zai ta rauni kuma zai ta rauni zai ta rauni haka kuma abin zai ta tafiya har a waye gari a doron ƙasa babu mai cewa allah haka ma aiki sallallahu alaihi wasallam har yanzu to alkiyama ba ba za ta shi ba illa ala ashrarin nas to kaga ana ƙara nisa hasken yana ƙara dishewa to saboda tsoron Allah ya fi yawa a cikin sahabbai sannan tabi'ai sannan atba'u tabi'ina ana ƙara yiwo gaba tsoron Allah yana raguwa to kaga idan ilimi ana gina shi akan sanin alkur'ani da sunna sannan da abinda Allah yake sawa zukata na tsoron sa. da hasken imani da yake zuciya to babu shakka ba wanda zai fatanta waɗannan alƙurunul mufaddala din da wasu wanda za su zo daga baya shi yasa ga malaman suna har kullum in wani abu ya taso ana takaddama akan su addini ba addini ba suka ce a koma ga na farko a gani sun fahimci wannan abu a matsayin addini da za a kusanci Allah da shi ko ku a'a idan ya zanto an koma ba su san wannan abin a matsayin bautar Allah ba ba su rike shi abinda za a kusanci Allah da shi ba tare da cewa akwai yiwuwar su yi haka al-muqtadi qa'im wal mani muntafi babu abinda zai sa su yi din akwai shi sannan kuma babu abinda zai hana su yi abin amma ba su yi ba to kaga wannan abin ba zai taba zama addini ba har har kiyama ta tashi wannan shine abinda Imam Malik yake faɗa yace duk abinda bai zama addini ba a wannan lokacin to har abada ba zai zama addini ba to da wannan kofar ci da wannan garkuwar ne aka kange bid'o'i da dama daga shiga addini wannan shine gasar da addini musulunci ya samu sauran addinai ba su same shi ba ya zanta kowa ya ga dama zai kirkira abin da ya ga dama ya tusa a cikin addinin kuma a runguma a matsayin addini daga ba addinin ya lalace waɗannan bidiyoyin da gaba ɗaya suka rufe addinin ya zanta ba a ganin sa musulunci ya samu wannan kariyar shi yasa har koyaushe za a samu masu tsayuwa da hujjar Allah suna ba mu addini kariya daga waɗannan gurɓatattun abubuwa na san zuciya da za a ta shigo da su da sunan addini har a mantar da mutane asalin addinin ma shi yasa ga dukkan wani abin da yake da asali za ka ga yana ta tafiya baya da wata matsala ana ta tafiya ko ina ka je za ka same shi bisa wani tsari guda ɗaya amma duk abin da zai shigo musulunci bid'a ce to kullun ƙara ya masa wato faɗaɗa shi ake wani ya masa fukafukai wani ya masa jela wani ya masa ƙafafuwa wani ya masa kai kunnuwa kullun yana ɗaya ya zama biyu ya zama uku ya zama hudu kuma masu asalin bid'ar baya da suka iya tunda su ma bid'a ce ai su waye ba su a saurati har suka suka kirkira tunda har sun sun kirkiro ta ne to ba zai hana su bar wasu masu kirkiro nasu su suka dubi sha'anin maulidi yadda ya koma tun a farko ya zanto da a can lokacin da aka kirkiro abin da zama ake aita karatun sirar annabi da wasu abubuwa na shama'il ɗinsa ɗauko wasu littattafai da suke magana a kan rayuwarsa da abubuwa tun daga nan ana samun rigima da waɗanda suke yaƙi da bida ba su yadda da wannan ba to abin abin yanzu kaga yadda kai kaga yadda maulidi ya zama su kansu masu hankali da tunani da basira da tsoron Allah a ciki su kansu sun fara sa alamar tambaya abin nan fa ya wuce iyaka ya wuce iyaka yanzu iskanci za a fito ana yi tsawaransa da sunan san annabi wato kana yin abin da annabi ya zo ya rayu wajen yaƙarsa abin da annabi ya yaƙe shi ya yi Allah wadai da yinsa, kai kuma ka zo kana yi ka ce ai a soyayyarsa kake yinsa ai wani akwai rashin kunya Sun ya fito yana bata iyayenka amma kuma ce girma masu yake to wannan sha'anin bida'a kenan haka yake wanda duk ya san bid'a haka ce to shine malam yace wa niza'ul hadith ba'da ijma'is Salafi khata'un qat'an dukkan wata jayayya dukkan wata jayayya bayan salaf magabata sun yi ijma'i to wannan kuskure ne tabbas bayan ga abin da magabata suka tsaya a kansa wani ya zo da tashi da nashi ra'ayin dan ya keta maganar magabata wala ce wannan kuskure ne ba ko shakka ka khilafil khawarij shine yayi misali da manya-manyan kungiyoyi na bid'a da suka faru a tarihin musulunci kamar khawarij su farkon waɗanda suka fara bayyana suka fara bayyana da aƙidu waɗanda suke sun saba wa aƙidun da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu a kansu aƙida ta kafirta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka shiga wato suka samu rashin jituwa da aƙida ta kafirta dukkan wani wanda zai aikata kabira da aƙida ta ɗaukan makami zai fito na fito da shugabanni shugabanni wanda wannan aƙida ta kuruji alal ta ginu ne kan aƙidar kafirta su don ba a fito an yi fito na fito da su ba sai da aka kafirta su nan da suke shan bamban da bugat akwai albugat waɗanda suke yi wa gwamnati tawaye ba wai don suna ganin gwamnatin kafira ba ce ko shugaba kafiri ne ko gwamnati kafirci ba ne a'a suna tawaye ne saboda wasu dalilai suna su daban da suke ganin cewa ba a biya musu bukatar su ba sauraka suna tawaye ne akan a biya musu bukatar su waɗansu ake kira bukat kamar lokacin da mutanen iraq suka ja da sayyidina ali mutanen sham suka ja da mutanen iraq kaga ba kafarta sayyidina ali suka yi ba da mutanensa amma suna ga akwai wani haƙƙi yanzu da suke so sai an ba su wannan haƙƙin sannan sai su janye wannan abin kamar rigimar asu da gwamnati <laughs> eh, eh, to kaga wannan wannan wannan wannan in aka samu irin wannan har ta kai ga daukan makami to ba sunansu khawarij ba sunansu buga sunansu buga wannan suna kuma su same shi daga alqur'ani wa in ta'ifatan min almu'minin fasalu fa aslihu bainahuma fa in baghat إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبيع إلى أسم الله جكا ننسى مؤمنين توانا شي يسا ذاك شي خروج على الأئمة باشيني توشي أقول الخوارج خوارج أتلي سنجنا خروج اللي أكل تكفير تكفير الأئمة صورك بعدك وانا وانا ايه تاواي لقوم tawaye da لازم الخوارج ke da zama kawarij in ka faɗi haka to sahabbai da yawa ma sai da gwamnati Gama irin su Suleiman bin Surat sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ja jaishu tawabin da yawa suna nan so haka nan in ka fanki wannan sai ka saka shigar da tabi'ai da dama irin su ibn Jubair irin su irin sahabban da suka tabi'an da suka fito suka yi jayayya da da gwamnatocin lokacinsu akan abin da suke ganin cewa suna da suna da gaskiya a kansa to khawarij sun gina aqidarsu akan kafirta sayyidina ali da ta muawiya da dukkan waɗanda suke goyon bayan su daga nan kuma sai suka kafirta dukkan wani wanda zai aikata wani kabi wata kabira mutum yayi ƙarya ya kafirta mutum yayi zina ya kafirta ya sata ya kafirta a bashi amana ya ci ya kafirta saka duk wani abin da za a ce kabira ce idan mutum yayi a gurin sa ya kafirta to in ya kafarta in bai dawo ya shiga cikinsu ya zama ya karba ki da su mato ya halatta a kashi to akan wannan suka daga takobi akan al'umma wanda suka yi suka zama kungiyoyi daban-daban saboda dukkan wata tafiya ta bid'a to babu wahala ta ta dare ta zama kungiya kungiya saboda ana tafiya dan abu karami sai ga ya raba sai kuma wannan bangaren su kafarta wancan bangaren haka aka yi ta tafiya suka ta suka yi ta rarrabuwa to shi ne ce ka khilafin khawarij kamar sabanin da khawarija suka zo da shi to kaga wannan babu yadda za a iya zama gaskiya babu yadda za a iya zama gaskiya saboda abinda suka zo da shi ya saba abinda sahabbai suka rayu a kansa war rafida haka nan sabanin da rafidawa suka zo da shi rafidawa yan shi'a waɗanda suke kafirta abubakar da umar da usman suke zagin su suke zagin aisha ummul mu'minin da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama suke da'awar cewa a imman su a limaman su duka ma'asumai ne kuma su kadai suka cancanci su zama wato khulafa na annabi sallallahu alaihi wa sallama suke ganin cewa alqur'ani an jinjirkita shi an caccanza shi an cire wasu abubuwa daga cikin sa yaquluna bil bada'ati ala Allah cewa Allah yana iya yin ganin abu kuma daga baya canza ra'ayi sauraka daga farko ya yabi sahabbai daga baya ya ga sahabbai sun lalace canza ra'ayi a kansu sauraka duk wannan da muke karanta tsohon ra'ayi ne na Allah cewa al-imam al-ghaib yana nan a boye zai fito zai bayyana ya boye sama da shekara dubu da ɗari biyu yana can a boye a cikin rami kuma zai fito saboda maganganu irin wannan waɗanda su ne ba wanda da sun samu wannan asalin wannan sunan ne saboda wato bijirewa da suka yi wa zaid ibn ali zaid ibn ali lokacin da suka neme shi da ya kafirta abubakar da umar ko ya yi bara'a da su ya ce ba shi ba su ya ce ba zai yi ba to daga lokacin suka ce to ba mun yi watsi da kai to shi ne shine naka shi ne su aka kira su ar-rafida wato wanda suka yi watsi da girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk wani wani abin da za su zo da shi bayan na sahabbai to babu shakka wannan kuskure ne ba abin a saurare shi bane bayan sahabbai sun tafi akan wata fahimta sun su zo da tasu wannan ba abin a saurare su bane haka nan alqadariya alqadariya su kuma su ma wata kungiya ce wata ita ba ta fara samu asali tun zamanin sahabbai karshe-karshen zamanin sahabbai waɗanda suke ganin cewa ubangiji su subhanahu wata'ala a suke korewa Allah ilimi al'ilmu bil juz'iyyat Allah ya san abubuwa a dunkule amma bai san su a fillafillan su ba sai abu ya faru Allah yake sanin ya faru kaga wannan kafirci ne kai tsaye ga jingina wa Allah subhanahu wata'ala jahilci to kusan wannan a cikin kadariya kusan ka iya cewa babu su wanda suke korewa Allah ilimi to sai dai waɗanda suke korewa Allah subhanahu wata'ala halittar ayyukan bayansa wanda su ne da ƙarshe a mu'tazila suka rungumi wannan aqida cewa duka ayyukan da mu muke yi mu muke halittar aikin mu da kanmu sabanin aqidar ahlus sunna da suke cewa komai da komai halittar Allah ne Allah shi ya samar da komai babu wani abin da yake wakana kuma a bayan ƙasa a duniya ba tare da mashi'arsa ba da ganin damarsa sai ya ga dama mai kyau ne ko mara kyau sai da ganin damarsa saboda kowa da komai a ƙarƙashin mulkin Allah yake ba wani abu da yake gudana a cikin mulkin Allah ba da izininsa ba sai ya yarda sai ya wato sai ya ga dama abin yake wakana saboda ka hatta wanda zai saba wa Allah sai ubangiji subhanahu wataala ya kyale shi sannan saban yayo in ya ga dama kafin ya saba Allah Allah zai gama da shi to su suna korewa ubangiji subhanahu wataala khalqu afalul ibad cewa ba shi ya halicci ayyukan bayansa ba sauraka al-khalqu sune yakhluquna af'alahum Allah ya ce hal min khaliqin ghayrullah akwai mahalicci ba Allah ba Allah shi kadai ne mahalicci wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halicce ku da ayyukan da kuke aikatawa abinda duk kuke aikatawa halittar Allah ne da su alƙadariya waɗanda suka kore ubangiji su bani wata'ala halittar ayyukan bayan bayansa suka jingina halittar ga kawunansu su ne ake ce musu alƙadariya wato sun danganta kaddara zuwa ga kawunansu suna cewa suna yin haka ne wai domin su tabbatar wa Allah da adalci sifar adalci saboda in ya shi halarci aikin naka kuma sannan da ka aikata ya kama ka da laifi to kamar bai maka adalci ba sun manta da cewa ubangiji su wata wata da ya halarci wa dan adam aikin ya ba shi wata dama ta irada akwai irada ciki tare da dan adam ya zaba yi ko kai ya yi. ubangiji ya ba shi wannan damar ba a tilasta shi ƙarfi da yaji sai ya yi ba amma in ya zaɓi zai yi sai Allah ya ba shi ikon yi. da abin da ka zaɓa sai Allah ya baka ikon yin wannan abin Mutu ya zaɓa a kyakkyawan abu sai ubangiji ya bashi ya bashi damar ya yi wannan abin in mara kyau ne ma ya zaɓa shi kenan sai sai Allah ya bashi wannan damar ina hadainahu sabila imma shakiran imma kafura wa hadainahu dai. faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur saboda kadan adam yana da tashi mashi'a amma mashi'ar dan adam a ƙarƙashin ta Allah take liman sha'a minkum an yastaqim kuma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ga wanda duk ya ga dama daga cikin ya bi hanya mai kakkiya amma ba kuke ganin dama ba sai Allah ya ga dama wato mashi'ar kuma za ta tabbata ba sai ƙarƙashin mashi'ar Allah wani ita ce akidar ahlus sunna al-qadariyya al-mu'tazila sun saba wa wannan su suna ganin dan adam shi yake yin gaban kansa abin da ga dama kuma yake yi ko da mashi'ar Allah ko ba mashi'ar Allah mu kuma Allah ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah dole sai da mashi'ar Allah mulkin Allah ne ba abin da zai wakana a karkashin mulkin sa ba tare da mashi'ar sa ba a saba masa ba tare da mashi'ar sa ba da kuma sabanin murji'awa su kuma murji'awa su ne waɗanda suka fitar da su kansu wato kashi-kashi ne daga ciki akwai murji'atul fuqaha waɗanda suke fitar da imani abin ayyuka na kwarai daga musamman iman daga asalin imani sai ce mutum zai iya zama mumini cikakken mumini ko da baya wasu ayyuka na kwarai baya sallah baya azumi baya zakka baya komai amma ko mumini cikakke saboda su a gurin su imani cin gashin kansa yake ba da alaka da ayyuka na kwarai saboda haka imanin mumini mai biyayya ga Allah subhanahu wataala kamar sayyidina abubakar da imanin mumini mai yawan saban Allah to duk ɗaya ne su a gurin saboda su imani a gurinsu wani abu ne dunkulalle guda ɗaya baya karkasuwa baya hauhawa baya hawa baya sauka baya karuwa baya raguwa wani abu ne dunkulalle ne ko dai a same shi ko a rasa shi kawai ko dai ya zama mumini ko ba mumini ba amma babu wani mumini mai cikakken imani babu wani mumini mai rikakken imani su a gurin to kaga kai kai kanka yanzu a ce da kai imanin ka ɗaya gida na sai na abubakar kai ma kai ma in aka yaba ka san ƙarya ke ko ɗan aƙidan ne kai ko murji'an ne kai ka ci imanin ka daidai gida na abubakar to sai mu zo mu yi sammako mu yi sallama da kai mu ce duk ka kuɗinka da ka tara ka ba mu mai aikin Allah ne ba imanin kuɗe da abubakar ba to suna fitar da imani daga musamman iman to su ma akwai gulatul murji'a gulatul murji'a waɗanda suka wuce iyaka a irja'in ma har suna ganin kawai mujarradut tasdiq wasu ma su mujarradul ma'rifa ma'rifatul qalb in dai ka san Allah shikenan kai mu'mini ne to kaga a wannan magana tasu shaidan ba mumini ne tunda ya san Allah iblis ba da shi ma mumini ne tunda har rantsewa yake da Allah Ba bi izzatika rabbi anzirni ila yawmi wasu. kiran Allah yake ubangiji na yayin rantsuwa da izzar Allah wanda iblis ya san Allah ba yana cikin masu bauta ba bautar Allah tare da mala'iku har ya samu wannan matsayin ma cikin mala'iku ke bautar Allah da fir'auna shi ma mumini tunda shi ma ya san Allah laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal wal'abdi basair wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura annabi Musa ce ka sani ka sani ba wanda ya saukar da waɗannan hujjojin sai ubangijin sama da ƙasa ka sani وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم sauraka a ransa a zuciyarsa ya hasani to kaga shi ma ka kira fir'auna mumini kira shi mumini ba to a bisa ta'arifin imani cewa shine al-ma'rifa ko kuma shine at-tasdiq kaga babu wani kafiri ma kenan kada waya ka samu wanda bai san akwai Allah ba sai wanda ko wanda yake jayayyar akwai Allah a ya san akwai wani abu da yafi karfin abin da yake gani da idansa ko yake taba da hannunsa ko yake ji a jikinsa akwai wata supernatural power da ke tare da shi ya san da wannan to dan su ne gulatul murji'a a gurin ahlus sunna al-iman ayyuka na kwarai wani yanki ne daga cikin imani sallar mu imani ce shi yasa Allah ya ce ma kana Allah li yudhi'a imana Allah ba zai tozarta imanin ko ana maganar waɗanda suka yi sallah ba tare da suna kallon alƙibla ta haramta wato ka'aba ba suka mutu sabai suka ce to ya za a yi da ayyukansu su sun mutu ba tare da sun an juya alƙibla ta koma ka'aba ba sun yi sun sallah suna kallon baitul maqdis Allah ce Allah ba zai tozarta imanin ku ba kaga ashe as-salatu iman saka sallah imani ce saka dukkan wasu ayyuka na kwarai da mutum zai yi wani yanki ne na imaninsa yana yi imaninsa yana haɓaka yana hauhawa to kuma gwargwadon yadda zai rika saba wa Allah ko ya rika sakaci akan ayyukan wajibi gwargwadon yadda imanin zai rika raguwa namal mu'minun allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا kaga duka ayyuka aka faɗa kyawawa idan zukira Allah wajilat qulubuhum zara aka ambaci Allah san su saurawa saurawa yayin da suka ji ana ambatan Allah wannan aiki ne aiki wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman ya karanta musu ayoyin Allah ayoyin da su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah kade suke dogaro wannan duk ayyuka ne daga cikin ayyukan zukata a'malul qulub sana Allah ya faɗi alladina yuqimuna salah masu tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna suna ciyar da abinda muka azurta su da shi su bada zakka su bada sadaka sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan su ne mu'mine cikakku su ne na gasken gaske to wannan ita ce aqidar ahlus sunna cewa ayyuka suna daga cikin imani allazina amanu wa amilus salihati للذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سورك أيك نقل إيمان إذا أيك نقل سوني سبب شقاء الجنة أدفن إيماني أدفن أيك نقل أكن إيماني أدفننا أدخل جزء من الألل الكل وكما أدخل الخاص على العام وإذا سنديني أشكين هرشا لا ربشي ala'ayi halin su al-murji'a sun saba ba wannan to duk wannan sabanin da za su zo da shi ibnu taymiya ya ce wannan sabanin banza ne ba shi da wani ba shi da wata kima saboda ya saba wa abinda magabata suka rayu a kansa mimmanin mimman qarsh taharaf lahum aqwalun khalafu fiha an-nusus al-mustafiqah al-ma'luma daga cikin kungiyoyin da suka shahara da wasu maganganu ko wasu aqidu waɗanda suka saba wa nassoshi masu yawa kuma sanannu sauraka dukkan wata kungiya da za ta bayyana ta zo da wasu aƙidu ko da wasu maganganu maganganun nan sun saba nassoshin da suke alkur'ani da sunna to waɗannan sabanin da za su zo da shi daga baya sabani ne wanda yake kuskure tabbas wa ijma'a sahabatu saba wa ijma'in sahabbai bi khilafi ma yu'rafu min niza'i salaf sabanin sabanin abinda aka sani na jayayya jayayyar magabata akwai matsaloli da yawa musamman waɗanda suka shafi furu'a suka shafi ibada za a samu akwai maganganu na magabata a ciki gari wanda suke halartar karatuttuka wanda karatun da muka yi ran asabar aga an kawo matsala a ce daga cikin sahabbai wane wane wane ya ce za daga cikin wannan magana ta biyu daga cikin sahabbai wane wane wane daga cikin tabi'ai wane wane wane kaga sabani ne a cikin magabata za a yi wutiri da raka a ɗaya ko ba za a yi da raka a ɗaya ba ce daga cikin magabata akwai waɗanda suke da raka uku akwai kuma aka samu masu yi da raka a ɗaya su kaga wannan duk saɓani ne a cikin da'irar magabata to shi wannan fa hu la yumkinu an yuqalu innahu khilafu da ijma to duk wani saɓani a nan da zaka to ba za a ce saɓani ne da ya saba wa ijma'i ba wa inna ma yuraddu bin nas sai dai a yi raddin wannan saɓanin da nafsi a ce eh ga sabanin da ya zo da shi amma nasi ya ce kaza kaza lokacin da muke karatun mun ce hadisin abu ayyub al-ansari nasi ne fi mawridin nisa nabi ya ce man arada an yutira bi wahidati wa man sha'a an yutira bi wahidatin falyaf'al wanda yake sanya wutiri da raka'a ɗaya kawai yayi kaga wannan nasi ne da in an samu sabani shikenan sai a yi raddin wannan sabanin da wannan nasi amma shi wannan sabanin ba za a ce sabani ne da ya zo bayan ijma'i ba don babu ijma'i a matsalar an gane babu wani ijma'i a matsalar domin shi aka samu ijma'i to baya halatta kuma wani ya zo ce ga nawa ra'ayi ijma'i ya rufe kofa to amma in aka samu sabani to sai a kalli sabanin kowanne a dubi dalilinsa idan aka ga wanda yake da dalili daga alkur'ani da sunna ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce shikenan sai ya zama kuma Shi ne abin koyi to shi shine malam yace wa idza khila qad ajma'a at-tabi'una ala ahad qawlayhim fartafa an-niza wannan mas'ala ce maarufa sananniya a gurin malaman usul shin zai yi a samu ijma'i bayan saɓani? wato bayan sahabbai sun yi sabani akan wata mas'ala wannan sahabin ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai zamanin su ya kare sai zamanin tabi'ai sai a tabi'ai sai ya zanto maganganun su ya haɗu akan magana ɗaya daga cikin maganganun sahabban nan kaga an samu ijma'i bayan a da akwai sabani to shin wannan zai yiwu wato a samu ijma'in tabi'ai bayan sahabbai sun saba ko a samu ijma'in atba'u tabi'ina bayan tabi'ai sun yi sabani ta yadda in aka samu ijma'in na wannan ijma'in ya kore wancan sabanin ta yadda kuma babu wani wanda ya isa ya dawo da hannun agogo baya ya ce ai sahabbai wane da wane da wane sun ce kaza ni ina tare da waccan magana bana tare da ijma'in nan naku na ƙarshe ya halatta haka ko bai halatta ba ina eh, ina bai ta ina domin suka ce in aka yi ijma'in shi kenan ijma'in ya ɗauke ya kore wancan sabanin yanzu kan tabi'ai ya haɗu akan wata magana ɗaya to kada wani kuma ya ce ai a cikin sahabbai wani ya ce kaza wani ya ce kaza duk an jingine an ɗauki ɗaya daga cikin sahabban nan an gina ijma'i akan maganarsa ta sauran sahabban duk ta zube to shine ma ya ce in wani ya zo ya ce sahabbai sun saba amma wasu daga baya-baya sun zo sun kalli cikin maganganun sahabbai sun rike guda ɗaya sun yi ijimai a kanta don ka sake ɗauko mana wata maganar sahabi wani sahabi wani sahabi wani mu sahabban mun dauki daya kuma mun yi ijma'i akan maganar sa saboda ka babu ba ruwan mu kuma da wani sabani zaka zo da shi to shine malai yace in wani yazo da wannan rigimar sai yace fa mithlu hadha mabniyun ala muqaddimatayn ana mu arbuta mabniyan sai gyara fa mithlu hadha mabniyun ala muqaddimatayn to irin wannan maganar an gina ta ne akan mukaddima guda biyu akan wasu ƙa'idoji guda biyu ko mukaddima guda biyu ihdahuma al-ilmu bi annahu lam yabqa fil ummati man yaqulu bi qawli al-akhar wa hadha muta'azzir mukaddima ta farko an gina waccan magana ne akan cewa to yanzu da aka ce an yi ijma'i bayan da sahabbai sun yi sabani amma yanzu an zo an ɗauki maganar ɗaya daga cikinsu tabi'ai sun yi ijma'i a kanta don haka kowa da kowa ya dawo akan wannan ijma'i to wannan zai ginu ne akan wata muƙaddima sai in an sallama mata sannan ne za a yi hujja da wannan abu muƙaddimar ita ce zanto a cikin al'umma duka duka al'ummar tabi'ai an gama bincike babu wani da yake da wata magana da yake da wato ra'ayin da yake na ɗaya daga cikin waɗancan sahabban da aka ajiye maganganunsu wato sai an bi tabi'ai dukansu duk inda wani tabi'i yake a duniya an zaƙulo shi an tambaye shi ya ce eh shi ma yana kan wannan magana ta ijma'i ba a samu wani ya bauɗe ba malai cewa haza muta'azzirun wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba ka iya sanin al'ummar tabi'ai da yawa al'ummar tabi'ai ba fa gari ɗaya ne ba fa makka bane ko madina kaɗai, ko kufa kaɗai, ko basra kaɗai, ko misar kaɗai, ko sham kaɗai, hmm, ko kurasan kusan a lokacin al'umma ta tsara faɗaɗa, ta bazu ta ina za a iya bi kowa a samu cewa maganar tana daidai da maganar sauran ita wannan ba zai yiwu ba to kaga in wannan ba zai yiwu ba kaga kinan da awar ijma'in ma ba za ta yi ba an koma maganar mutawancin ta wancan satin shin zai yiwu a samu ijma'i wanda na sahabbai ko zai yiwu to ne cewa haza muta'azzir muta'azzir ba zai taba yiwuwa ba Saniya ta biyu, تبيو أن مثل هذا هل ne النزاع shin in an samu irin wannan ijma'in da a ce ma a yadda zai samu to shin in aka same shi ya kore wancan sabanin na sahabbai to shi ma nan fihi abin fihi khilafin mashhur anan ibarar ta goge saboda ka kowanne mai da hakiki yana kaddara abin da yake ganin tastaqimu biha al-ibara magana za ta cika muna mu ya ƙara fihi khilafin mashhur kai kuma ka yace niza'un ko eh na mai karatu eh ya yace na? a'a تابع في قول مشهور فيه ko da ce ko fihi niza'un ko fihi khilafun mashhur akwai sabani a gurin malaman usulul fiqh kaje ka dauki kowane littafin usulul fiqh ka duba babin ijma'i zaka ga cewa akwai shin yana yiwa a samu ijma'i wato a samu ijma'i bayan faruwar sabani a samu kuma da wani ijma'i da zai zo daga baya a ce an yi yanzu ijma'i kan abu kaza ko da da can akwai sabani to malamai <coughs> sun karkasu nan ba su yadda da magana ɗaya ba kaga ita kanta matsalar a usulance babu ijma'i a kanta bare har ta tabbatar da wani ijma'i kuma to shine malam yace fa u salafi yumkinu alqawlu bihi idza kana ma'ahu hujjatun idan har magabata sun yi sabani to wannan sabanin ana iya sa a dube shi matukar dai akwai hujja akai matukar dai akwai hujja wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to sai kowanne a duba a ga wanne ne maganar ta tafi kusa da hujja shikenan za a dauke ta babu wani wanda zai zo ci daga baya an yi ijma'i shi kansa wannan fada ce ta baka samun ijma'i anan zai wahala to anan ma abin ya goge kai na ka ka yi karatu kuma na ji karatun naka ya kyau mai ka karanta na khilafi wannan kaddara ta yi mu ana mu sai ce izin nususu ala khilafi wannan kuskure ne kaf'an yadda ya kaddara nashi yadda na mala ya kaddara kaga na malam eh, mai taƙiƙin ka ya ce menene khilafi ni kuma da na tashi kaddara na ce walam ya an-nassu ala khilafi to kaga takdiri da naka ba na su daya amma wancan izin nususu ala khilafi kwata kwata wannan bai ma fahimci abin da ake faɗa ba bai fahimci ibara ba daba abu ta mu ta mu ce mai kyan mai tsadar amma kuma a nan dai ba tsada wala abulai kai baka zo da zaka mako to gaje kai ta gyare gyare yau akwai gyara da ke ciki saboda haka eh, eh, iz lam yarid ko lam yarid nassun ala khilafi ko ka faɗi haka ko kuma ni yadda na kaddara nawa wa lam yakun nassu ala khilafi saboda haka idan aka samu magabata wata magana cikin magabata da suka yi sabani kuma wannan magana tana da hujja <coughs> to wannan ita za a faɗa matukar dai ba a samu wani nassi da ya saba mata ba sai ya ce wa niza'ul muta'akhirin la yumkinu ya kace anaka wa niza'ul nan na san ya fi kyau kaga ni ana abinda na kaddara da nazo na san abinda yasa kuskure ne ce wa niza'ul muta'akhirin la yumkinu ittiba'u kaga la yumkinu alqawlu bihi da la yumkinu ittiba'u da kusan ma'ana amma shi anan namu ya ce la yumkinu ba ba ba ba ai muqabilin wancan ne yumkinu alqawlu bihi sai kuma la yumkinu alqawlu bihi an gane ko la yumkinu alqawlu bihi inda cine muqabil din yumkinu alqawlu bihi an gane saboda kana ma ku gyara asali a a asalin makhsud din asalin littafin na rubutun hannu daidai gurin kalmomin sun dauke to su masu mayar da littafin ya koma rubutu na bugu irin wannan da suka zo gurin kowa yana tunanin to me ya dauki to kowa zai fahimta sa sai ya saka wani abu to mu namun da ya zo duk da gashi dai risala ce ilmiya amma bai fahimci gurin ba wannan da ake renawan shi eh. wace da ba a ce wannan kawace dr aminu najjar ko ya fahimta ونزاع المتأخرين لا يمكن اتباعه ولا يمكن القول به بزيه بك كنقمي وسابانا ما لمين باي باي لأن كثيرا منه قد تقدم الإجماع على خلافه saboda da dama daga cikin wannan sabanin da mutanen baya-baya suke zuwa da shi ijma'i ya riga ya gabata akan sabaninsa kama dallatin nususu ala khilafihi kamar yadda aka samu nasoshi. sun nuna sabanin wannan wa mukhalafatul ijma'i ijma'i salafi khata'un qat'an saba wa ijma'in magabata kuma kuskure ne yanki to malam yace wa aidan falam yabqa mas'alatun fi din sai mu tsaya anan insha Allah karatu na gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh